murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron mu barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25, 31, 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Kazalika ana iya sauraron mu a wasu tashoshin na FM kamar rediyo amfani, sarauniya da niyya duk a jamhuriyar Nijar din. Ta masu sauraron mu a kasar Ghana kuma ana iya kama mu ta Alfa Radio sannan ana iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Suna na Aisha Mu'azu. A yau Laraba shirin yau da gobe zai yada zango ne a jamhuriyar Nijar tare da wakiliyarmu Tamar Abari. Sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe. Assalamu alaikum masu sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci ta cikin wannan shiri na yau da gobe. yau shirin namu zai yi duba ne a fannin kiwon lafiya wato matasa da kiwon lafiya. Sanin kowa ne dai matasa sun kasance rabin al'umma su ne kuma ƙashin bayan ci gaban kowace ƙasa. Sai dai kash suna fuskantar barazana a fannonin rayuwa daban-daban musamman ma a fannin kiwon lafiya. Wanda yake da muhimmanci a wajen kowane ɗan adam. na yi hira da wasu matasa inda suka shaida min irin matsalar tasu sunana umaru ali ilu to mala umaru kana zuwa asibiti kamar irin visit da ake kamar cajin lahiya kana zuwa asibiti a duba lahiyarka eh ina zuwa akai akai kwamke ina da ma karta donor ah okay. Mhm. ina da takarda ma ta bada jini ga kyauta ga mabukata to kamar baya ga wannan kamar a caji lahiya ka san me kake ciki game da ka kana zuwa gaskiya tun so guda dai da na je da na yi don guda da aka diba ai eh, da aka diba dai to an ce dai laya talo dai tun da bayan shi dai sai dai kore in na je ana neman taimakon jini sai lema sai in bada amma ga shi baka sake koma ba a duba lahiyarka gaskiya ban sake koma ba a duba lahiyata ba saboda gaskiya abubuwan ne in ka ce ka tsaya ka bi wannan abun abin zai baka wahala in ka ce ka bi mutane yanzu in ka ce ka sai ka biyo ta igiyar ka biyo ta ina ne ka biyo ta ina ne sannan ka wanga ke abin nan hanyoyin da za bi kuma muka matasa ne karatu ne muke ba wani wanga gare mu wanda eh kudin da zamu je duka mu bu hanyoyin na har ya kai ga muga doktor kin da zai diba lafiyar jikin mu nan dai abin magana dai ta kudi ce gaskiya dai magana ta kuɗi ce amma kuma an ce lahiya uwar jiki ko eh duk da haka nan lahiya uwar jiki amma dai in ba in babu wani makami da za a ga baiwa ne ma'ai mutum yan abin ne an bata shi talaka in dai baka da wani abu yanzu talaka gaskiya sai ka sha wahala sunana awa hamis awa kina zuwa asibiti a duba a caji lahiya ke eh, ina zuwa asibiti a duba lahiya ta kullum kullum ke zuwa ko wata wata ba kullum ba sai ma wajen wata hau wata uku ma mm, duk wata uku eh duk wata uku ina zuwa tunda akwai ba da jini ma da nake yi mm. daga nan ma dai duk wata cuta ana gano mini in ina da ko da me yasa kike zuwa a duba lahiya na a duba lahiya ta balle yanzu zamanin ganin cuta yayi yawa mm. kana zamanin ma kana tahiya ma a shida baka lahiya kai baka sani ba amma an kana so ana diba ka sai a in aka gano maka matsala ka sai a rubuta maka ordonance ka je ka sai magani kuma ka ɗauki mataki eh kuma wanda wa'ansu ba su zuwa wa'ansu ba su da kuɗin zuwa ne matasa ba su da kuɗin zuwa ne don shi ne ba su tahiya yawanci amma in sun samu wata suna zuwa. Mene ne kiran ki ga gwamnati kin ce matasa ba su da kuɗi? Gwamnati da ta sauƙe ma kamar mata matasa ma balle wanda suna yara suka yi arme kamar suna da consultation kin na ciki ko na abu eh ko na gari ma na zamne a ce kamar a fudo preach and charge wanda daukan yaunin matasa wanda in sun tai a duba lahiyarsu ko da an ce suna da wani abu sun biya ma kansu magani a diba dai lahiyarsu injiniya jafar to injiniya jafar ko ana zuwa asibiti don duba don a caji lafiya eh gaskiya ana zuwa Eh, ana zuwa su ɗaya na takwas zuwa amma shi taɓa zuwa aka ce mun lahiya ta lau kawai na shiga shani na duka bincike an maka duka bincike an yi mm. eh, shi ne ba kuma shi sai a shiga sha'ani eh shi kawai lahiya ras ko ake ji ko babu wata matsala kawai eh, ras nake ji da shi yasa kawai ba ga ba ruwan da zuwa likita sai dai wani dan ciwon kai ya zo ya sha maganin ciwon kai ko kuma na mm. eh shi ne ba ya kake gani yan uwan ka matasa wanda su kula ba yawanci da zuwa a tashi lahiyar su asibiti tsoro ne jahilci ne ko kuma a saboda rashin kuɗi gaskiya yawancin rashin kuɗi ne tunda ba ya je tsoron ya je a diba lahiyar shi hmm. eh mana kawai rashin kuɗi ne yake sa matasa suke wannan suke eh, mana yamana wani ya tashi da sayan leman na kari yake dala arba'in da zai karya ya ta yi aliba lahiya shi an ce mai a ah, ya ba da jika biyar ko jika bakwai ya kinga ko ayi wanda ya je ci nama ya ci dan kwanshi ya ji jikin shi ya kama jiki ko jika ne shi ne magana ba sunan nabil ko nabil ana zuwa asibiti duba lahiya wallahi ban taba zuwa ba me yasa kawai dai ban taba zuwa ba tsoro kake ji ko kuma mene ne kisa a ni yanzu kamata na yi tsoron likita to me yasa kawai dai na ga lahiya ta laushe sa a ya aka yi kasar lahiya ka kai da ba a bincike ka ba tunda ina jin kari a na a ya jin kari a ba shi bane lahiya tunda akwai wata cuta tana nan tana eh, bunƙasa a cikin jikinka baka sani ba sai ka je asibiti a gaya maka so kake sai ta kada ka ko sai ka baka da lahiya ka labe ta kaje asibiti a yanzu dai kawai lahiya ta lau na tabbatar a na je ba yanzu ba amma mm. yanzu ban da lokacin zuwa gaskiya mm. An ce dai lafiya uwar jiki sai da ke komai ke gudana. Iyaye sun koka da yadda yaran nasu ke fuskantar barazana. Sunana Maryam Ali. To Malama Maryama yanzu aka duba akwai wani al'amari wanda mhm. ke ciwa musamman al'umma to a kwarya. Mhm. Kamar matasa ba su damu ba da su ziyarci gidajen asibiti. a caja musu lahiya su kama a musu binciken lahiya eh, a matsayin eh. na uwa kamar ya kike wani wannan al'amarin to abu ne wanda ya kwaye kamata a diba shi da mahimmanci yara su kula da lahiyarsu kenan ya kamata zuwa zuwa ka je a bincika maka lahiya kuma banda wannan tunda gwamnati ma ya kamata ta sa wani tsari wanda zai ba da dama eh, yara yara matasa su ringa zuwa asibiti a ringa wannan inshi a ringa binciken lahiyarsu tun da aka ce yara su ne manyan gobe kuma an ɗauka yanzu abu abe wanda ake marasa kyau ko ba haka ba wanda yara suke sani wani matasa wani ya sani wani bai sani ba wani kuma an kin ɗauki wannan ko da yake an ɗauki an samu ci gaba sosai ma bisa kan wannan shan shisha yanzu babu alhamdulillah amma sigari sai ka sha ka ba abokinka mai goyo shi ma ya sha wani ma ya sha saura su kuma akwai kwayoyin cuta wanda ta lallari ana ɗaukan su wanda ta miyau madalla ta miyau na gode ta miyau tana kenan wannan abubuwa ne wanda ya kamata a yi wannan in shi ai maganin shi yara matasa ya zamanto su gane ko ba haka ba tunda ciwo wanda aka ce ana daukan shi ta zuwa ta lallari hmm, kenan abu ne wanda ya kamata a kiyaye sosai a kiyaye yara su gane a ƙara wayan musu kai da damai su shi a musu binciken lahiya kuma ya zamanto a samu a faɗakar da su ko ba haka ba a waye musu kai a waye musu kai kenan abubuwa wanda bai kamata ba yaro wani ya yi shi a kan rashin sani wani kuma duk yawanci da rashin sani zai za a ci mm. kuma da wannan rashin aiki dai za a ci mm. kin ga abu ne wanda ya kamata a ganin ma yara matasa su gane kuma a kiyaye ai aka ce lahiya uwar jiki mm. kenan a yi kiwon lahiya duk mutum duk daɗinka duk dukiyarka an baka da cikakken lahiya ai ka ragu mm. kenan sabili da haka na a ringa wannan yara matasa su ringa zuwa ana musu bincike mm. mutum ya san an ka baka lahiya ka sani kenan an haɗin maka an kuma lahiya kalau kenan dama ce wanda za ka kare lahiya ka kare lahiya wani ma naka mm. ko ba haka ba eh su ma fannin matasa mata ya kamata a ba abin muhimmanci a ringa zuwa ana binciken lahiya tunda akwai curutu irin su kansar in eh, mai ake ma'aiwa akwai kansar in nono kenan an baka ta ba abu ne wanda mutum ya kamu da shi nan da nan ne yake bunƙasa kenan amma rigakafi ya yi magani an kate wajen binciken wannan a lokaci za a maka an san da shi kenan nan da nan wannan za a ɗauki matakai hmm. bisa kan haka nan hmm. kenan kuma akwai infection hmm. kenan abubuwa ne infection yan karrama ce amma an ka baka kula ba sai ta zama babba ko ba haka ba eh, a ringa shan wahala eh to bai yi ba bai dace ba a riga kula sosai sosai to in aka duba a bangare daya kin san wannan abubuwan duka kamar ka je a cajin lahiya ka asibiti mhm. yana bukatar kuɗaɗe su kuma matasan nan a zaune ne ake eh a zamna ake shi ne ai na ce mm. kenan gwamnati ma ya kamata gwamnati ya kamata ta kawo wani tsari wanda za a taimaka musu kuma aka ce rigakafi ya yi magani kenan wannan gara ka ba da kuɗi ka je a bincike ka da ka yi jira sai baka da lahiya lokacin kenan kuɗin da za ka kashe a a lokacin nan baka da lahiya kenan da yawa ne nike ga ai ya kamata a ce karshe a lokaci ba sai guri ya kure ba kuma wata rana rashin lahiyar ma maimakon eh, a ziyarci asibiti sai a bari ciwo sai ya yi sha mutum ya galabaice kenan a lokacin nan ma kuɗaɗe ne masu yawa ciwo an yakan dole an hudu sai an kashe kenan maimakon ka hudo kuɗi kalilan ka je ka yi bincike ko kuma lokacin rashin lahiya kashe a maka magani sai ka bari sai ka jima sai an wahala kenan bai yi ba ciwo ya ci jiki kenan a lokacin nan abubuwa me ake ta complication ma ake gudu a mm. lokacin nan ne ake ta an ba ciwo dama ya takule mm. to gara a kiyaye sunan nuru malam hamisu to kin san a wannan zamani da muke ciki abubuwa sun shiga cikin juna na farko dai matsaloli suna faruwa akwai rashin lahiya da yawa tana nan tana yawo a cikin duniya dama ƙarshen zamani in ya zo yawan aikin da muke aikatawa na kuskure allah zai jarrabe mu da cututtuka iri daban-daban za ki ga mutum yana ɗauke da cuta ba tare da ya sani ba maimakon a ce ya je asibiti ko wani mutuwa da ke ji a ce an kwanta barci da sa ga an waye gari mutum ya mutu ta je an gan shi a'a cuta ce take ci ce shi ba tare da ya sani ba to a nan za mu kasa abun zuwa gida uku zuko hudu na farko akwai matsala akan likita kanta likita yanzu duk abin da za ka taba a likita in ka je kuɗi ne kuma kuɗin nan babu su a hannun mutane babu su a hannun matasa ma ake a ci abinci diyarin da wuce shekara 20-25 wani lokaci a gida ba abinci ake wadda a batun da abincin ma bai wadata ba kwama yake samu dan abin da zai samu abin da zai karya ita ko likita in ka je kuɗi ne wani bai da kuɗin da zai shi sannan na biyu akwai rishin sani me ake ce ma rishin sani tsoro tsoro zai kama zai ce mutum ka ya ba yanzu kake zuwa likita ce kana da kaza ana ka cin kaza ana ka cin kaza kin ga wannan matsala ce tsoron wannan sai mutane sun hudda shi daga ransu Allah ya yi cuta kuma ya yi magani babu cutar da ba ta da magani a duniya sannan na uku ko a addinance maza Allah ya shawarci mu da mu ringa binciken lahiyar mu lasiya ma kamar ido kamar wasu abubuwa daga sauransu kamar duk kwana arba'in mutum ya binciki lahiyar shi to iya da kyau kenan lokaci ko da wata ɗaya ko wata biyu ya kamata mutum ya je a bincika sannan na uku zama ya yi yawa zamanin da matasa suke yi za su zamana a sha shayi a sha shisha a sha wannan a sha wannan kin ga na farko duk mutumin da yake yawan shan shayi ba tare da yana motsa jikin shi ba kin ga akwai hatsarin kamuwa da diabetes sannan shishan nan ta kansa kansar sannan wannan shaye-shayen za ka je ka samu ko cuta anta ko cutai wani tension wasu abubuwa ba ko wani kansar ba tare da kai ka san kana da su ba to na iya da kyau mutane su kula da lahiya lahiya jari ce matasa su kula da lahiya su lahiya jari ce ita lahiya ne su matasa su ne kashin gadon bayan al'umma to idan ba su kula da lahiyar su ba wane ne zai tsaya gaba duniya ta ta iya da kyau matasa a ringa yawan kulawa da lahiya kula da lahiya ya yi komi muhimmanci a rayuwa ta duniya kaka ji tsoron komi ko yanzu ba ga jini ba ke ana neman jini kullum ana neman jini ga jinin na a gurin matasa amma ba za su iya zuwa su bada ba suna tsoro ka su je a ce kaza a ce kaza a ce kaza ka je likita a auna lafiyarka in tension gare ka a dora ka in magani za a dora ka in ko abubuwa za a ce ka rage ka rage shine wannan shine mutuntaka duk abin da gare ka kaje a duba a auna ma lahiyarka ba wani matsala bane ba ne ya kamata a ware cewar duk wanda ya ba kawo shi ba shi ya kawo kanshi dan abin cikin lahiyar shi to ya kamata a yi wani abu da zai zamanto an samu ragowa a cikin yawan kudaden da ake kashewa a aka samu ragowa mutane za ki ga sana zuwa sana wani iya so shi kudin ne ba shida wani kuma tsoro ne yake kai shi a ce mai kaza me kake ganin gwamnati za ta yi na ta taimaka ma matasan nan to farko dai kin ga kamar mu kusan mutum miliyan goma sha bakwai daga cikin mutanen mu matasa ne kenan gwamnati abin da ya kamata a nan ta kokari na farko a ba su aiki in aka ce a ƙarƙashin wata ma'aikata ke ko a ƙarƙashin wani aiki suke ko ko aka hudu wani aikin da za ke ko da gadi za a ɗauka aka ce amma sai an bincike lafiyar mutum to za ki ga da zuwa sannan gwamnatin ya kamata a sauƙaƙe musu biyan wani kuɗi dai na bizit haka nan ba a ce ba a mutum kawo shi ne ga a lahiyar shi ce yake so ya bincika ya kamata a bincika sannan na uku a ɗauki mutanen da akwai likitoci ga sanan matasa ne su ma sun yi karatun kika dauke NSP ɗin da sauran likitoci eh, eh, lakwal-lakwal ɗin da ake koya karatun likita suna matasan sun yi karatun likita sun kare babu aikin yi kenan wannan koda su za a ringa ɗauka su ringa bi fada fada mazauna mazauna ta matasa suna waye musu kai suna kwatanta musu ku je ku kula da lahiyar ku ku je ka yi gwada lahiyar ka bizit ka je ka yi ka diabetes din cuta hantar nan kansar din nan tension wata sida duka suna ku je ku bincika ku je wannan abu in kun je likita kyauta ne su dinga wayewa mutane kai to wani lokacin nan za ga matasa sun yi hubbasa suna zuwa su ma ana duba lafiyar su to ya kamata a kula da haka gwamnati ta shigo cikin harkar matasan nan matasan nan wa ko ne wa da su za'a su suke tsaron kasan nan su ne suke kulawa da lahiya komi in kika je matasan nan ne to ya kamata a kula su ma da lafiyar su saboda hai da lafiya komi ne ne za su yi Dr. Abba Malum kwararre ne a fannin likitanci a babbar asibiti ta jihar da magaran ya shaida min muhimmancin ziyartar gidajen asibiti musamman ma wajen matasa da ke cikin garari. Sunana Dr. Abba Malum Isa ana nike likita Hospital National center. To, dokta muna so kaɗan mana bayani kamar anan da kuke wannan babbar asibiti a matsayinka na babban likita, babban dokta kamar ya kake ganin matasa da kamar zuwa asibiti a caji lafiyarsu eh kuma muna ganin da yawancin daga matasa ba su zawa don ra'ayin kansu a ce a bincike su sai kudai an sun samu na ciwo sannan a jibo su a kawo su sannan a bincika a gani ke ciwo da ja wani lokaci ya yi nisa shi shine da ya kamata lokaci zuwa lokaci ya kamata matasan nan su zo a bincike su a gani lahiyarsu ko da yan lakwal ne tunda ko da kowace shekara a ce ana musu bincike a gani lahiyarsu tunda akwai cututtuka diya wanda ba su bayyana haka nan sai sun jima a jikin mutum tukana suke bayyana kenan in zo an yi wannan binciken ana ganowa da su ko suna da daukan kwayoyin ciwon wani bi kwayoyin ciwon suna jimawa ka hannun ciwon ya bayyana a jikinsu saboda shi ne ake so su zo tun da wuri ana bincikar su ana musu eh, a dubi lahiyarsu kamar yanzu bangaren zagwa bincike kamar examen ko kuma visit medical eh, a nan asibiti kamar ba ku da wani adadi na kamar bangaren matasa sun yi yawa ko kuma sun yi kaɗan eh tun da ba sa yawan zama ma haka nan in dai ba wani visit na konkur da ake yi ba a haka nan sai da jarraba suke yi sannan suke zawa haka nan a bincike su baya ga haka nan babu matasan da suke zawa da ra'ayin kansu haka nan a ci a bincike su mm. ya kake ganin rayuwar matasa musamman aka duba irin yadda cututtuka suke barazana ga su kuma matasan wani lokaci ga shaye-shaye ga hwaɗe-hwaɗe ga sauran wasu abu irin su kamar infection haka eh akwai cututtuka dama na cimkudiya wanda ba su bayyana haka nan yanzu misali in aka ɗauki kamar ciwon sida mutum ya ɗauko ciwon mai kahin ciwon ya bayyana a san ku iya da wannan ciwon iya ɗaukar lokaci sosai don wa'ansu yanzu wani ciwon ya shiga kahin ya bina sai ya yi wajen shekara uku ma wani hiye da uku ma ya yi shekara wajen bakwai wani har hiye da goma ma yake kafin ya bayyana a ce duka ya shiga cikin shi kowa ya gane wannan mutumin nan bashi lafiya kenan mutum ya wani kuskuren wani abu ya kamata tun da wuri ya zo a bincike shi a gani eh. kuma ya kamata kamar a matasan su rika zauwa kamar wata ne eh da ya kamata a yi sensibilizan su a waye musu kai a waye musu kai don su gane da cewa cututtukan nan ya kamata a bincike su tun da wuri mm. kuma hallo ziyarta gidan asibiti yana da muhimmanci sosai sosai fuske abubuwa da ya za a ganowa wanda baka tsammani masu ya gani aka binciko cikin jininka ko kuwa ne aka yi maka bincike wajen buga zuciyarka wani bincike da haka kala-kala za a gano ku akwai cuta a jikin ku mm. eh. kamar a wani hasashe da aka yi an tabbatar da cewa kamar wannan ciwo na hanta da ake ce ma hepatit ko hepatit kamar an yi samun shi a fannin matasa a bangaren matasa. Eh kun san hepatit yau abin da ya sa ake samo shi hanyar matasa dama ana ɗaukar shi ga fanyar jini ko ga hanyar saduwa. Mm. kenan matasa ko su ko wannan abubuwan ka gani suna hatsari sosai ga shi eh, bala suna musu barazana kenan ya kamata a bincike su a gani haka wannan ma zai iya sawa kenan su mai da himma wajen kamar ziyartar gidajen asibiti eh, haka nan ne ya kamata wannan matasa lokaci-lokaci suna zawa ana bincike su mm. eh, su kuma wannan ba sa zo ba don kan ra'ayin kansu in ba waya musu kai ba ake yi kenan dole sai ana waya musu kai sannan suke ganowa da cewa ya kamata a zo a yi binci akwai muhimmancin bincike mm. Mm. kamar bangaren ku babu wani waye kai da kuke yi kamar a nan babbar asibiti ganin irin yadda matasan suke fuskantar barazana na waɗannan cututtuka eh, sensibilisation ai dama ga hanyar media ake yi kenan yadda kamar kuke zuwa kuna tambayin mu haka nan muna dan jawo hankalinsu kenan ko su matasan ko ko uwayen ma duka don su gane cewa bincike iya da muhimmanci sosai ku zo ku ziga a wutar masa kar ku taba mini yar gata ku bar ni kawai na yi wata sauraro yanzu kuma sai mu garzaya bangaren shirin kwalama inda za mu leƙa kicin don sauraron wasu girke-girke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muryar Amurka to muna muku fatan alheri. Sunana Maryama Amadu daga nan da magaran. zamu muku yau dan takaitaccen dan girke-girken da muke yi a nan kasar mu ta da magaran. musamman ma zan fara da harkar a ci a sharuwa a ci a sharuwa ana ce mishi shu ko kuma a ce mishi kabeji ba duk da ne huwar kabeji yau shine za a muku yanzu kamar idan ka samu shuɗinka ko in ce a ci a sharuwa ko in ce kabeji za ka ɗauko shi ka duba shi ka gani in bai da tsutsa ko kaɗan ka duba ka gani ba kan katse miki numfashi kamar shi kabejin aikala biyu ne akwai kore wato tsanwa kuma akwai fari eh kowanne in ka ɗauko shi tunda kowanne ma zai kasance cewa in ya kai fagen ya kosa kwarai kwarai za a iya samun tsutsu a tare da shi mhm. kenan kowanne idan kin ne idan farin ne ko tsanwan ce to kowanne sai an duba an gani idan ka lalle ka gabe da komai za ka ɗauko ka yanyanka shi eh, in ka yanyanka shi sai ka wanke sama kakal in ka wanke shi za ka ɗora shi cikin tukunya idan tsanwan ne za ka ɗauko ɗin ƙaramar kanwa ka ɓala mishi ah, ana sa mishi kanwa saboda ya dahu ya tafshi luwai amma kanwal ba mai yawa ba da ruwa kawai da ruwa kanwa ake dafa shi hmm. in ka samu shi karhe shi kana sa mai wuta musu musu musu insha Allah rabi zai dahu ba tare da bata lokaci ba idan ya dahu za ka ɗauko shi ka tsiyaye mishi wannan ruwan ka bar shi ya tsage da kanshi idan ya tsage shi za ka sa shi cikin e ce kwano haka in ka sa shi cikin kwano za ka ɗauko ɗan tumatir ɗinka da albasa ka wanke su idan eh kamar yanzu kin san attarugu wani in ya tamna shi haka bakin shi yana jin zahi to shi attarugun sai mu sa shi a cikin kuli-kuli ah, da eh da kuli-kuli muke daka shi mm. yanzu kamar ka ɗauko kuli kulinka ka gyara shi kuli kulinka mai kyau saboda ƙura ma sa'anan za ka iya sa mishi ruwa ka walwala shi kaɗan wanke shi sai ka sa cikin turmi sai ka ɗauko ɗan gishiri ɗan kaɗan ba mai yawa ba sai ka sa ka sa yar citta sai ka ɗauko yar guje miya yar ƙarama ka sa sai ka ɗauko ɗan masoro ɗan kaɗan ƙwara ka sa haka a cikin shi sai ka ɗauko eh, tafarnuwa busassa sai ka zuba a ciki da ɗaran mashi sai ka sa sai ka eh magi ba mm. sai ka sa idan ka daka shi yadda ya da kuyi kuma sai ka ɗauko tarugun nan sai ka saka a ciki da zaran ka sa zaka ji kuma uli nan da ku yana kamshi wani irin kamshi mai daɗi zaka ji shi kamshin shi a tarugu yana tashi kamshin a tarugu kuma ga tafarnuwa ga kayan wannan da ka haɗa in zaka ji wani irin kamshi irin kamshi nan da yake tada kwaɗayi. Yawwa sai ka shi kai wai wannan wai nama ne ma ko menene sai ka rasa ma ko ma menene kamshin. Hmm. To sa'annan wannan shuɗin naka ka riga ka sa shi a tasha ka sa cikin kwano ka ɗauko maka ɗan albasa ka wanke da ɗan tumatir ɗanye ka wanke sai ka yanyanka idan ka yanyanka albasan nan ka yanyanka tumatir ɗin nan sai ka ka ƙuli kulin nan sai ka zuba a cikin su. kabalbada a ciki eh idan kabalbada idan mai bukatar yana son dan lemu ne zai iya matsa kadan idan kuma mutum bai bukatar dan lemun tsami bai sawa tunda ko ni ra'ayi ne ko abin da yake so to idan wannan abubuwan suka haɗu aka samu aka kuɗa shi aka damatsa shi ya haɗu wallahi wallahi ina ganin in dai abinci ne lahiyayye mai gina jiki musamman a wannan lokacin ne yanzu na ake cikin watan ramadan idan kai ba baki da shi zaka ji bakin ka rangwanin daɗi sai ruwa sai ruwa kuma abu ne a cikin kalilan kuma a cikin eh, rahusa ko za zaka same shi da arha ba tsada eh, ba tsada kuma ga biyan bukata kuma ga shi duka abubuwan da suke gina jikin eh, ɗan adam ne a ciki kenan kun ga wannan a takaice shine wanda ake ce ma da gyaran shu ko a ta asharuwa to shi farin ya ake mishi shi kuma to shi kuma fari shi ma kamar shi babbancin fari da tsan nan shi kan wace ba a samu shi saboda shi da abu ne mai taushi bai da wuyar da huwa kenan eh yanka shi ne za a idan ka duba lahiyar shi ka tabbata bai da komi manya manya ma za a yanka eh yawwa bubuɗe shi ne ake rarraba shi dan kamar kamar a ce mara mara ko a ce marso marso haka dan rabi rabi sai a sa shi nan da nan za a sa shi cikin ikon Allah nan da nan zai dahu ba tare da an samu ba bakanwa za gani ya dafi yayi kyau in yi kyau inda za zaka ma wannan tsawon to haka ne shi ma eh, da farin kenan ke ciki so ta nuna madalla masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wakiliyarmu tamar abari da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu sai kuma julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ɗokacin abokan aikinmu a nan muryar amurka inda suka taimaka ga nasarar wannan shirin har ya zo gare ku ni aisha mu'azu daga nan birnin washington dc ake muku sallama.